me ya ka sani akan barayin da waye suwaye suwaye kuke sata da su farko ka gaya min labarin satan da aka yi na asibiti me sunanka to a fashin da kuka yi durin ko nawa a fashin da kuka yi a asibiti eh ku shida da waye da waye waye da waye to sai tijjani to sai isa to sai wani yaro a masu sauraro sai ku gyara zaman tsafi domin kallon cikakken bidiyon da aka samu nasarar sarki wasu daga cikin barayi masu kashe al'umma akan kuɗaɗe ko kuma wani hannu kamar za ku kalla a cikin wannan bidiyo inda wasu sun kasance daga cikin su yaran kasar gwamnan ɗan ta'adda ne lallakacin da turji kai da ganin fuskar wannan yaro kasan babu imani a cikin zuciyarsa sannan kuma karamin yaro ne wanda bai wuce shekara goma sha takwas ba kamar yadda an ji idan kuka kalli wannan bidiyo tabbas zai ba ku mamaki ya kuma tsorata ku na irin halin da al'umma arewacin najeriya suke kara shiga inda matasa suke kara shiga wani hali na rashin imani kamar da ake kashe al'umma ana sace su ana sa musu kuɗaɗen fansa a yanzu yanzu za mu sako muku cikakken bidiyon yadda jami'an tsaro suka samu nasarar cirki wannan yaro inda ya bayyana wasu daga cikin wato kasurguman yaran kasurguman dan ta'adda da kasar liturji kamar zawa kalla a cikin wannan bidiyo inda a yanzu ake masa tambayoyi na bada amsa a cikin wannan bidiyo kamar yadda kuke gani an masa daurin kofin goro an mai da hannunsa baya an ɗaure kamar da ake musu tambaya cikin basira da kuma hikima yake ba da amsoshi wannan yake tabbatar maka da cewa jami'an tsaro suna iya bakin kokarin su kawai dai akwai wasu bara gurbi ne wanda suke bata tafiyar ga baki daya wanda mana roƙon Allah subhanahu wataala da ya mana buƙatu ɗauki ya mana maganin duk da ke da sa hannu akan ta'addanci da kashe al'ummar sace su da ake arewacin Najeriya a yanzu yanzu za mu sako muku cikakken wannan bidiyo kai tsaye amma don Allah da na baka kuma kai ka sako muku cikakken wannan bidiyo muna buƙatar idan wannan shine farkon zuwan ku waɗanda ba su dangwala mana subscribe ba ku daure ku dangwala mana subscribe kamar haka gami da ƙararrawar sanarwa domin ku haka shi ke ba mu damar sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin bidiyo a wannan shata mai albarka mai suna fuskar arewa bayan kun kalli wannan bidiyo ku dole ku share ɗinsa domin ƴan uwa da abokan arziki su amfana daga bisani sai kuma da kuma a sashi mana kuma don mu tabbatar da ra'ayinku ga dai cikakken wannan bidiyo kai tsaye ku kalla me ya ka sani akan barayin da abokanku suwaye suwaye kuke sata da su farko ka gaya min labarin satan da aka yi na asibiti me sunanka to a fashin da kuka yi durin ko nawa a fashin da kuka yi a asibiti eh ku shida da waye da waye waye da waye sai gobi to sai tijjani to sai isa to sai wani yaro a gudanar ta masa alanta to sai abokin shi to abokin ne mun sai sunansa ku biyar to sai da kuka karbi wayoyi da kuɗi ne kuka karba to me da me kuka karba guda nawa guda uku kun sai da su shi ɗayar ne da aka yi shi ne fitar guda tafi da wayoyi to shi mu kuma ka za ka mu to shi mu sai inda yake bare da mu sake ganin sa dan ina ne shi dan gudu ne amma dama kun taba yi ko a daga nan kuka fara fashin mutum fashi ba daga nan daga nan ne muka fare ni na fito kwarki na fito tasha na fito tasha sai na da wannan sai na da wancan mhm na da wancan to sai ga mu ya ce wa akwai sata na daji na ce ina ce mun ya mi magana to da muka je gida shi ne shi gari sai ga mu na ina ce anguwa to shi ne kwarki muka je gudu mun je wajen wani bambulla ya kan nan garin mm. to shi ne muka haɗa su shi suka ce mana mu tafi shi ne muka zo muka mashi muka tafi muka je gidan muka je an karba mu ma yaran gidan suka yi da suka yi shi ne muka gudu su ma suka gudu yara ma su hela mhm to daga nan fa shi he satan da kuka yi anan na banda shi wannan alau satan banda shi wannan eh lafiya alau saki sata waje ne kusa tsaka amma kai baka taba sata a shago baka taba fasa shago ba hmm. a wani wani eh? lokacin da ka samu shago yana kudu a wabishin kuma to waye mm, manaja fa mm. ah, waye kuka sata ma kuɗi dubu ɗari hudu eh, ya hudu waye suka fasa ah, ka ce baka taba ba hudun da kuka fasa nawa kuka ɗauka wa ina ka kai su kai da waye wani yaro dan gidan dan nan gari yake dan gidan da ke yi me kuka saya da shi kayayyaki banda sufa eh to sai aka kama ku ah, eh. banda shifa na uku kai ka bugu banda shi eh eh Ha da waye? Na uku shine na meye? Eh. Ina ɗaukan ka a rekod, kuma shi zai kasance shaida a kanka, kai gida mai reshe gobe a gaban kotu. ka yadda za ka yi bayani ba to zarci zai bayani to ka yi bayani mu je lalle ni yake nahi da ni da da lawali da matangali da bongil mai saje kuma mai saje da yakubu da buba kodo wikin nahi da barti wikin nahi a wajen gargashin gawu wani garin da ana kira a gawu mun kai ta bisa du'i mun ɓoye ta an kai muna kuɗi dubu ɗari uku mun sako ta bayan mun sako ta ai refin an ci ta bayan mun sako ta an ce ta mutu sannan wani karsa yana fito wani yaro yana fito daga arewa shi ma mun ɗauke shi kwana nawa ta yawa ne? shi yaron ko dai matan matan kwana shidda ta yi hannu daga nan sai muka je muka ɗauki yaron nan da muka ɗauki yaron tare da baba tsoho tana fito daga arewa shi ma shi ya ba mu tagedi yaron nan baya an biya mu kuɗi daga nan ya zo ya, dahi kuɗin dubu ɗari biyu da hamsin ni ma aka bani dubu talatin daga nan sai muka haɗa kai a tsakanin mu muka ɗauki tsohon nan shi ya ba mu miliyon ɗaya sannan muka je kusa da nasarawa muka ɗauki wani shi ma ba mu dubu ɗari shidda ɗan uwanci suka kai muna muka sako shi sannan muka zo nan kusa da duma mun ɗauki wani shi ya ba mu dubu ɗari hudu da hamsin ɗan uwan shi ya kai muna muka sako shi sannan mun zo na a kusa da lafai a gada biyu muka je za mu karɓi kuɗi a wani gida ne ba mu samu kuɗin ba sai lawali yana rike da bindiga ake. na matangali shine ya harbe wani yaro daga cikin gidan da muka waje waya na sai ya fadi wuri shine nan sanda suka yi ta bincike ka gane waya na ne to yaro da kuka harba fa yana yana yanzu yana asibiti ne an ce muna yana lahira kwana na kuka yi wannan matan kuna amfani da ita matan a gidan jarida hada daga babban official kamar yadda muke dauke da cikakken wannan bidiyo Bello jin in kana jin kana iyawa ko a Maiduguri zaka zo ta hada ka gani ka zo mai duguri ta hada ba ka je zamfara cikin jejikan nan kana buya saman duwatsu bayan duwatsu da bishiyoyi ba ka zo flow and open ground a maiduguri ka zo ta hada a gurin yau ina su shekau da suke jin su ma shegu ne wallahi tallahi bello turji da kai da ahalinka da sauran duk wani dan ta'adda da yake ji shi dan ta'adda ne na rantse da Allah a bamu kwana biyar kwana biyar a ce mu shigo dajikan da kuke a na rantse da Allah wallahi ba wanda zai ƙara kwana a duniya wallahi babu saboda ku kuna ji ku 'yan ta'adda ne ku ƙananan 'yan iska ne ko to na rantse da Allah da kai dan uwarka dan uwar wanda ta haifi uban babanka bello turji da sauran 'yan ta'adda kuna jin abin da zan faɗa yi gwamnatin najeriya ta bamu dama ta gani a bamu dama awa biyar ba za ku ƙara ba ba ma kwana biyar ba